من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha hudu ne ga watan shawwal hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da shida ga watan shida shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin wato alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit titaniya na babban malamin taqiyuddin hilari. ina roƙon Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah ka sa ya huta ba mu gushe ba muna maimaita ma 'yan uwa cewa abu na farko wanda bai sani ba ya kamata ya sani wata jama'a da sunan wahabiya wanda suke rike da alkur'ani da sunna akan fahimtar magabata ba a yi ta ba wanda suke mu da wannan sunan suna ne na batanci amma an taɓa yin wani mutum sunansa muhammad a sunansa abdulwahab bin rostam ya rasu hijira 190 tun a ƙarni na biyu ya yaki ya rayu a nan yankin aljazair yana da aƙida ta al'ibabiyya daga nan ne mabiyansa aka ci gaba da musu laƙabi da wahabiyawa ko wahabiya da muhammad dan abdulwahab ya zo sai aka ɗauko laƙabin wancan mutumin sai aka ɗorawa mabiyansa shi yasa duk wanda muka ce su kawo mana wannan tarifin sai suka gudu suka tafi su je cikin wato addurar saniya suka dinga ɗibo kwashe-kwashe suna cewa an ce kaza an ce kaza duka malamai sun ba da amsa ne a babin ilzami idan kun ce kaza to kaza kaza ne abu na biyu muna ci gaba da jan hankalin 'yan uwanmu 'yan tijjaniya akwai dan uwa daga cikin ɗan uwa malam muktar Sani alhashimi daga maiduguri malam muktar sale alhashimi mutumin kirki ne allah ya saka masa da alheri kuma yana son alheri mukan tattauna da shi so saboda haka jan hankalin da muke mai ɗan uwanmu yan tijjaniya wallahi wannan karatun da muke yi ba muna yin shi bane don cin mutuncin wani ko don mu nuna mun yi karatu a na faɗa masa na ce akwai malamai da mu mun tabbatar da cewa in tijaniya ne sun fi mu karatu kuma wasu ma sun karantar da mu suna da falala a kan wannan sabiƙar ba ma rena ta shi yasa muke ce musu abinda mu muke cewa dukkan wani malami kokari yi wajen karantarwa babban aikinsa shine ya zai haɗa ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda za ku wanye da Allah lami lafiya lau da haka za mu ga alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya tashi yace mana ya ayyuhal ladina amanu sai ya ce Allah ku bi Allah sai ya ce wa atiur rasula ku bi manzan Allah me yasa ya ce Allah saboda Allah yana da istiqlal na abishi ɗari bisa ɗari ake mansa haka ma manzan Allah amma duk wani shugaba sawa'un ta ɓangaren zartarwa ne ko ɓangaren malanta tun da su ne malamai suka ce su ne ulil amri sai bai ce wa a tsi'u ulil amri ba sai ce wa ulil amri malamai suka ce menene dalili saboda ulil amri biyayyarsu dole ta zamanto murtabitatun wato tana rataye ne da biyayya ga Allah da manzan Allah in abin da suka kawo bai ci karo da na Allah da annabi ba in yayi ba za a ba shi yasa a gaba za mu ga Allah da ya tashi sai ce fa in a fi shay'in kaga fa in in a siyaki na sharfi wan nakiratu fi siyakin nafi ko fi siyakin sharti tufid umuma ya ukhayya fasma'a da aka na kira a na sharaɗi tana fa'idantar da game ma ko miyau muka yi saɓani ni na ce gabas za a toba kai ka ce yamma yanzu mun saɓa to ka ajiye ra'ayinka in ajiye ra'ina mu koma zuwa ga littafin Allah da sunnar manzan Allah sannan ‘yan uwa kar su fahimci cewa fa tattaunawa ana yin ta ta addini ne wa in ina kan ra'ayi dole sai na kare shi na ya galaba in ka ɗauki haka kayi kuskure duk tattaunawar da zamu yi da kai in ka zo da maganan Allah wadiha da maganar manzon Allah a fili to bai kamata in kalli cewa wai ka kayar da ni ba a'a ni abin da na ɗauka maganan Allah da annabi wallahi suna da nauyin da suna iya kayar da kuwa. ni abin da na ɗauka kenan da haka za mu ga malamai suka ce rudduhu ilallahi war rasuli shine ila kitabillahi wa ila rasulihi shine ila sunnati rasulihi da aka zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kaɗai ne Allah ya ce mana wa in tuti'uhu tahtadu in dai manzon Allah kuke bi to za ku shiri shi yasa zamu ga alfazafi yake cewa bihi faktali wa huwa an-nabiyul mutahhar da annabi kaɗai zakai koyi saboda shine annabin da aka ainihin wato tsarkake babu wani mutum cikin mutane yanzu da zaka ce masa shi ma mutahhar ne daga wajen Allah irin tazhirin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mu gushe ba muna maimaita muku maganar da aka ce Muhammadul Gali Shehu Tijjani ya faɗa masa a yi ku zabo alaika za a yi maka ƙarya ya ce eh, idan ƙila an shi an fazinuhu bi nisa na naka dan uwa dan Tijjaniya don Allah abin da kake na gaba da mu ka ajiye shi ka sassauta shi ka sassauta shi wannan ka'idar da kuke ce shehu tijjani ya faɗa duk abin da yanzu wani ya zo ya kawo maka da sunan ɗarikar shehu tijjani ka tambaye shi wannan abin a ina yake a littafin Allah da sunnar manzan Allah in an samu kai in ba a samu ba ka ajiye masa kayansa shi fa shehu tijjani fa Allah ya ji kansa ya fa fita fa ko a lahira fa yanzu maliku da shafi'i da abu hanifa da amadu ɗan hambali irin wannan maganar da shi ya faɗa su ma duk sun faɗi irin ta yanzu wanda ya zo ya rike mazhabar maliki ya yi zama ɗan a mutunta annabi ya ce wani ya ce sun ci karo ya ce shi yana nan kan ra'ayinsa na malikiya ba zai saki ba ko ya tabbata annabi ya faɗa aka tafi lahira ya ce a yi maliku ne ya faɗa ina ruwan maliku da kai shi ba ya riga ya ce maka ba mamin na illa raddun wa mardudun alaihi babu wani a cikin mafati yana iya raddi a yi masa raddi sai ya nuna kabarin manzon Allah ya ce amma ban da mai wannan kabarin shi ba ya riga ya fata ba abu na gaba kuma shi ne taimakon da Allah ya mashe tijjani har ya bar duniya bai rubuta littafi ko ɗaya ba kaga da ya rubuta littafi sai a zo watakila cikin littafinsa a cusa abin da bai faɗa ma sai ya zama an samu iltibasin da samun haka yana da wahala wajen tantance abin da ya faɗa da abin da bai faɗa ba sau da haka wannan shine abin da muke so ‘yan uwanmu su fahimta su gane to a da mu ci gaba da littafi malam ya ce wa zakara sahibin rimahi mai limahu ya ambata kaga na ce ni fa ba laifina ba ne kawai ni laifina littafi na tsakko. in fassara abinda ƙi dinin hilali ya rubuta inda kalmar tafi ƙarfi na in haɗa da ƙunƙune da motsa baki wuce a haka kun wani ya turo ya ce an yi kuskure a nan gurin ba daidai aka faɗa ba in ce na gyara Allah ya maka albarka shikenan to yanzu kaga tunda ya ce mai limahu ya ambata kuma tun daga can ya faro tun daga safaha ta kaza sai na ce akwai malamai manya a cikin ku wanda suna da malka ta larabci wajen iya rubutu abin da ke kansu don abin da ke dinin hilali ya faɗa a littafin nan wanda babai ta ku ɗauke shi ku yi masa na kadima na ilimi yanzu wannan littafin littafi ne sunansa adwa'un ala asalati waqfat at-tariqat wanda ya rubuta shi shine gashi nan Sheikh Muhammad Wala Sheikh Abdullahi at tijjani sannan wannan ma littafinsa ne gashi الرد بالحديث والقرآن على mai gari كتاب ميغري النيجيري من الزور والبوتان kaga tunda yace dahiri mai gari yi ƙarya a littafinsa? ya ɗauka ya mai raddi to haka ya kamata in abin da take jinin ilali ya rubuta ƙarya yi sai ku ɗauke shi ku yi masa raddi to ba wannan littafin ba ne kaɗai a nan wajen nashi da ya rubuta cikin littattafan da nake da shi ga wannan littafin shi ma wato gashi hawiyatu sufiya kagan littafin nan sannan ga wannan littafin a tajmi'un wata aliƙun cikin littattafan da ya rubuta sannan ga wannan littafin wa ma za a ne sheikh ibrahim kaga sunan littafin nan kaga sannan da wasu littattafai ma a nan wajen cikin littattafan da shi ya rubuta to kaga tunda ana samun gwanaye cikin rubutu a wajen ku idan malami abu su ɗauka su yi masa naƙadi wajen rubutu to kaga taqi dunin hilali kamata a samu wani wannan littafin nasa ya dauko shi ya nakadinsa daga farko har ƙarshe kuma amana ne sai mu zo mu karanta mu ce ga nakadin da aka yi masa nan wajen an ci shi jaran kaza nan wajen ba an ci shi jaran kaza shikenan ko kuma kai ka zo ka dauko littafin nashi kasa ka zo kana wa mutane bayani in an zo ka ce dan gurin da taqi dunin hilali yace kaza bai fa gane karatun bane ga yadda karatun yake ko wannan maganan ma da ya faɗa ya ce akwai ta kwata-kwata ƙaryayi babu ita a littafi ba ga shi kenan amma ni mai yana haka kawai to shi ne malam yake cewa wa zakara sahibur rimahi asnafan arba'atan ya ambaci dangogi guda hudu min as-siddiqina na siddiqai wal agwasi wa jawahir al aqtabi wa barazik al agwasi kulura da kyau ya faɗi siddiƙai al'agawasu aljawahiru al'aktabu wa bara zikil agwa nau'i hudu wa zakarar Allah ta'ala fi suratun nisa'i a sunafin arba'afin shi kuma Allah ya ambaci dangogi guda hudu ya ce wa man yi rasula wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu Alaihi wa'alihi wa sallam فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم yana tare da wanda Allah ya yi masa ni'ima minin nabi na annabawa daga ƙur'ani ya ambaci annabawa guda ashirin da biyar suratul an'ami ta ambaci sha takwas lokaci ɗaya wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد الموسمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على الآلين شين وانت ما لم يتي في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشرين ويبقى سبعة وهم idris hudun shu'aibun salihun wa kaza bilkifil adam bil muktari da mu. annabawa 25 to kana tare da wanda Allah ya musu ni'ima ranar alkiyama na tashi na ga babban mai gida annabi Muhammad ga waɗannan annabawan billahi allazi la ilaha illa huwa dan ban ga wani mutum a Najeriya ba ba abin da ya man da shi kowa ya ta kansa shine minan nabina kaga wasu siddiqina ga su sai na Abubakar Siddiq ala ragmi unufin rafida akan kirmaza hancin in shi a ko suna ka ko ba sa so yadda kaga sun rayu su biyu suna kwanci a kabari su biyu haka Allah zai tashi alkiyama da annabi ya tashi daga kabari ya ja gaba sai in za a tiyo ne shiga aljanna ga abubakar ga umar Allah ya kara musu yadda sannan wasu hada da shahidai irin su sai da na hamza wasalihina sai gama garin mutanen kirki Allah sai ya ce wa hasuna ula'ika Ya yi ki wa'annan sune abokan tafiya zalikal fadlu Allah wa kafa billahi alima shi ne malam yace wa lam yadhkur sahibin rima shi sahibin rima bi ambaci mimman zakar Allah ta'ala ba cikin wa'anda Allah ya ambata illa siddiƙina. sai siddiƙai kawai wa taraka sa'irahum sai kala rabu wa abdalahum bi asnafin falasatin sai canja da nau'i uku la wujuda lahum wayannan nau'i guda ukun da ya faɗa yace al aghwasu wa jawahir al-aqtabi wa barazig al-agwasi kwata kwata ko samuwa babu su illa fi khayalihi wa khayal al-maftunina sai a cikin khayal ɗinsa tunanin shi da wanda yake suranta da kuma tunanin waɗanda suke an fitine su da wannan matsalar allazina tabasa alaihim al'amur wanda al'amarin wato ya rikice musu wasu da hawar hukumar shayatsinu sannan shaidanu suka yi rinjaye a kansu wannan yana daga ciki Allah ya kiyaye ce ma ma'ana jawhar al-aqtab to wannan jawhar al-aqtab din da ya ambata mai ma'anarsa ce wa qad zakara sahibul lisan lil qutb ma'aniya mai lisanul arab ibn mansur ya ambaci kudubi ya ce yana da ma'anoni da yawa za mu ga alfazazi cikin ishiriniya yana amfani da kalmin ainihin wato kudubi amma shi yana amfani ne da ma'anarsa ta luga da ma'anan shugaba annahul alhadidatu shine karfe allati duru alaihar raha wanda inji ke kewayawa a kanta ay yaduru alaiha shiqquha al'ala wanda yake kewayawa a kanta gefen sa mafi girma yace wal qutbu hakanan akan ce qutbi aidan kaukabin tauraro bainar jadi wal farqadaini tsakanin tauraron jadi da kuma farqadaini Ya alaihi al falak wanda falaki yake kewayawa a kansa sagirun ƙarami abyad fari la yabruhu makanan makanahu abadan bai barin inda yake yace wa qala akan ce wa qutbu kulli shay'in milaku duk abin da ya mallaki wani ba ana ce masa qutbi wa sahibul jayshi ma'abucin wanda ke jagorantar rindina ana ce masa kutubu rahal harbi wato kutubi na juye injin ɗin yaƙi wa kutubul qaumi akan ce kutubin mutane ana nufin sayyiduhum shugabansu wal kutubu akan ce kutubi sahalun nasmi ko sahalun sahmi wato kibiya da tsininsa ana ce masa ah, al-kutub yace inta al-muradu minhu wala Allah sahibar rimah ba mamaki ma abotar rimah yuridu bil aqtab yana nufin da me al aqtab sadatul aqwam shugabannin mutane alladhina balagu wa inda suka kai darajatul ulya wato daraja madaukakiya ko darajatul aliya daraja ta daukaka fi wilayatin lahi wa ta'atihi wajen wilaya ga Allah da kuma yi masa da'a sai ya ce wa hada mafhumun wannan shine abin da za a fahimta illa annal aqtab bi hadha al ma'ana sai dai aqtab da wannan ma'ana la jawhara lahum babu jawhari tattare da su qala ibn manzur sai ibn manzur ya fada fil lisani yake cewa al jawharu ma'rufun al wahidatu jawharatun akan ce daya ana nufin jauharatu. wal jawharu kullu hajarin yace jauhari duk wani dutse ya sakara da minhu shay'un wanda za a fitar da wani abu yin tafa'u bihi wanda ake amfanuwa da shi wa jawharu kullu shay'in makhtalifa alayhi jibilli jibillatuhu duk wani abu da aka yi sabani wato duk wani abin da makhtalifat fihi makhtalifat alayhi jibillatuhu wanda ɗabi'arsa ta saba a kansa ana ce masa Jauhar. sai yace wa hadhihi al-ma'ani wa innam ma'ani la yunasibu shay'in minha ba wani abu da ya dace daga cikinta an yakuna mudafan ila al-aqtabi a jingina zuwa ga kutubai bi ma'anar as-sadatu ru'asa da ma'anan jagorori da shugabanni wal alla sahibar rimahi ba mamaki mai littafin rimahu arada an yulqiyar rau'ata yana so ya jefa tsoro falamma zahaba an ibrahim rauu wal ijlal da girmama fi qulubi jahalatil qurra'i a cikin zukatan jahilai masu karatu bizikir zikir hadhihi alfaz da ambatan wa'annan irin ambatan kuma zaka ga an tsorata mutanen mu da kaji ana sunu qabau sunu jabau su gausu su me shikenan daga nan an fargita ka sai yake ta li yasuddu dan ainihin wato su to li yasuddu wa yughmidu uyuna basairihim dan su to su sannan kuma su rintse idanunsu na basira وينجذبوا سنن سجاو إلى تصديق ما يدعيه له زوا غغزغتا abin da yake da'awa gare su wadinin islam addinin musulunci kuma laysa fihi shay'un ismuhu al bashi da wani matsayi wani sunansa sa wanda Allah ne ke naɗawa, ko manzon Allah kamar yadda siddiqan taka da shuhada da salihina da annabta Allah ya nasaba haka walau kana maujudan? inda akwai wannan matsayin wanda wasu ne suke naɗawa wanda Allah ne ke naɗawa ba naɗin wasu ba ne to da zakarahu Allah fi kitabihi da Allah ya ambace shi a littafin shi aw zakarahu rasuluhu fi hadisihi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗe shi a hadisin sa fa innahu lam yatruk shay'an min al-khairi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai bar wani abu na alheri ba kafin ya bar duniya illa dalla ummata alaihi Fati sai da ya nuna ma al'umma sai shi ga yadda za a yi wa ma taraka shay'an min ash-sharri bai bar wani abu na sharri ba illa hazzara minhu ummatahu Fati sai da ya ma al'ummar sa gargadi da kashedi da ahir da jan kunne yace a bashi wa min zalika yana daga cikin wannan shine at-tanattu wa takallum at akan ce at da ma'anan akala kasiran ya ci da yawa au wato mutum ya zamantu ya yi fasaha fi kalamihi wa ta'ammaka ka kallafa ma kanka sai ka zama mai fasaha ka zurfafa wajen zance ana ce masa atta tsannu wato da ma'anan ƙaƙale da kallafa ma kanka salon magana da sai ka gamsar da mutane. Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce halakal mutanatti'una wa'inda suke ƙaƙale wajen magana sai sun nuna ƙwarewarsu da su. annabi ya ce sun halaka. Ƙala ha salatan annabi ya faɗi wannan so uku. Daka daka ga in an ce balaga a wajen malamai shine isar da sako a fahimce ka sanda kake isar da sakon kawai wannan shi yace wa zikru hadhihi al-alfaz ambaton wa'annan lafazan min at-tadannu yana daga cikin takalluf din da annabi ya hana wa khida'il juhal da kuma wato yaudarar jahilai da ake yi don wani daga jin sunu qaba'u sunu jaba'u su a kadabu su a gawasu su albarzaku kaga shikenan an firgita shi an riga an sami tsoro wa qad na faɗi sanata ihdi wa arba'ina a shekara ta arba'in da ɗaya wa salasa mi'atin wa alfin shekara ta dubu ɗaya da ɗari ku da arba'in da ɗaya wa ana ina mai tafiya bilkitar min alƙahira ya hau jirgin ƙasa zuwa alƙahira iliskandariya masidatan da wila yace na faɗi ƙasida doguwa maƙasuratan yace ankartu fi wujud al-qutbi ni na musu in ji taqiyuddin hilali samuwar qutbi da ma'ana mansibi ne da Allah ke nadawa dan kamar yadda wasu ke kuskure sai su ce wai a'a babu wani addini a duniya sai musulunci ba shi bane abin da ake nufi babu wani addini na gaskiya a duniya sai musulunci so da ai ko annabin da yazo ai ya ce musu lakum dinukum waliya dini kaga addinin kuna gare ni nima addini amma shin addinin da suke yi na gaskiya ne ba na gaskiya bane wannan shine shi yasa waɗanda suke fassara la ilaha illallah ada da ma'anan babu wato samamme sewa sai Allah malamai suka yi musu gyara a suka ce a babu dai wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya in ba Allah ba saboda ka'ida na zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil Allah shi ya cancanta a bauta masa bauta ta gaskiya duk wanda aka bauta ma in ba Allah ba to ba bauta bace ta gaskiya amma akwai abin bauta ga sunan da yau a duniya ana bauta ne? in ka babu abun bauta saman mai sai Allah ta ya kaga wannan yana ƙaryata abin da yake waƙi ne da haka shi ba yana cewa babu kudubi ba ne akwai shi amma mansubin nan na kudubi Allah ne naɗa ko annabi a wasu ne suka naɗa tunda ko naɗin Allah ne ba naɗin Allah da annabi ba ne wannan matsalar su sai yake cewa bil ma'anar ladhi yuriduhu al mutasawwifatu da ma'anar da sufa yake nufi fa qultu sai na faɗa yace wala qutba na'rifuhu ghayra najmin yurafi as-sama'i wa qutb ar-raha ونحوهما للذي ذكروا يكون مصيبا بغير حراء يمد الأنام ويجري الشؤون في الكون ذلك أدهى الفراء فهل من كتاب وهل سنة أتت من صحيح الحديث بذا يتي ولا قطب باب ونقطب نعرفه واندمومك سنشي غير النجم إن با تورار بي وراد أكي غننس في السماء أسمه قطب الرهاق sai injin ɗin nika da ake amfani da shi sai kuma alƙutubu da ma'anan shugaba wani hawa kuma da makamantan wa'annan lallazi da karo ba wa'inda suka ambata ba su sufaye suka ce ya kunu mukiman wai a kowane kuɗi yana zaune bigare hira a can kogon hira hanyar da kutubin yana nan a can kogon hira ya muddul anama shi yake wa talakai baiwa oyejiri shi yake gudanar da shi'una sha'anoni shi kuma Allah yana faɗa yana cewa yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'an to akwai wani kudubi waye diri shu'una fil kauni shi yake gudanar da sha'ani a cikin halittu na duniya talika yace wannan fa talika ada a wannan ita ce ƙarya mafi musiba a ce akwai wani wanda shi ne ya ɗauki gudanar da al'amarin duniya wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba yace to wannan maganar da kuka yi ka hal kitabin shin akwai dalili a littafin Allah wa hal shin akwai dalili a sunnar manzon Allah atat wacce ta zo min hadisin min sahihin hadisi bai za a ingantaccen hadisi ta wannan shi ibrahim shi ma ya riga ya faɗa muku ya ce halid dinu zikiri wa sunnatin lati anil mustafa sahat wa tilka Wai. ai ba wani abu bane addini face Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace fatilka dawa'i wannan ita ce ainihin wato magani na wanda man sha karanta muku baitittukan da shi shehu ibrahim ya sha faɗa a kan wannan matsalar a kan wannan gaɓar, wanda waɗannan baitutukan nashi da su nake so in cike da su wajen maganganun da ya ainihin wato yi wajen abin da ya shafi wannan matsala mai muhimmanci da yake faɗa yake cewa halid dino ghairar zikiri wa sunnatin lati da haka yake faɗa bayan ta halid dino ghairu zikiri wa sunnatin lati ana li mustafa sahat fatilka da wa'i yace anas ba filafi yanzu za a kafa sabani baina taha wa gairihi tsakanin annabi muhammad da wani sa tarahu Labibu mai hankali yana ganin wannan fagaira aina ama'i ba wani abu ne ne tsantsar hauka kawai tsantsar makanta shi ibrahim yace ayana su ya fi mutane kallon nasa kallul hazla dan Allah ku bar surutu ku bar kace nace wa kufu muhammadin ku bi annabi muhammad to cikin wannan abin da ya faɗa yace wa illa tarawni dahara in ba haka ba za ku ganna tsawon zamani jadda bara'i ba ni ba ku muhammadu khairul alamin muhammadun rasulun aminun zu sana zu sanan wa sana'i fasihun balighul la yantiqu an hawa bal al wahyi wat tanzil wahyi sama'i Annabu fasihu ga fasaha baligun ga balaga laisa ku bai furici an hawa daga son zuciya balil wahayi kai annabi wahayi ne fi wattan zili da kuma abin da ake saukar masa na alkur'ani wahayi sama'i wahayin sama sai ce alaikum bi hablillahi ina muku umarni ku riko da igiyan Allah lil abdi wasiƙan. فنهج يناوي ذكر نهج الشقائي وإن قلت هذا الورد نهج محمد أقول نعم وردي لنهج صفائي wannan shine maganganun da shi Ibrahim ya riga ya faɗa maka ya faɗa maka cewa falam aku ghayril mustafa lastu taliyan siwa zikrihi kufful malama mala'i bai bin wani abu ba shi kanshi ya faɗa maka amma kasancewar sa haka ba shi ke nuna cewa ba zai kuskure ba abinda muka faɗa muku ku bibiyi littattafan sho Ibrahim inda ya tabbata ya yi kuskure a neman masa gafaran Allah a ajiye masa maganarsa Allah bai aiko sho Ibrahim ba annabi ya aiko amma suna so su nuna mana cewa mu ba mu yi karatu ba mu ba mu san komai ma amma tunda muka jefa musu maganan baitin wa qad tamma fatihi inda mahdi wa qad ana jami'u rijalil ghaibi ta haka qada'i fama qata'u fi shanqi والغرب فدفد إلى مكة إلا لشم شغائي walimla wa ainihin yawon ainihin muhammadin ai sun yi shiru ai ba mun ce nan kuka ce abin jabbar ba ya tantanta a kashe shi saboda ya ce in an kashe shi annaba muhammad aka kashe to shi kuma shi ibrahim da ya ce wa limla wa ainihin yawon ainihin muhammadin don me ku in ka je makka ba shi za ka kanshin sa ba ai ya zama shine ainihin annabi muhammad yau saboda sarasiruhu fi haikali wa du'ai ya ce duk sirrin annabi ya yi tafiya cikin jikinsa da fuskarsa ba yi faɗa ba sai muka ce wannan maganar ta Ibrahim Allah ya ji kansa kuskure ne a ajiye masa kayansa kamar yadda shi Abdul Jabbar wannan maganar da ya faɗa shi tun da yana da rai ya dage akan ta sai ya ba ta kariya mulhidi ne dama zindiki ne yana yin abubuwa da yawa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya yi wannan shi ne abin da ya kamata saboda haka wannan shine maganar da muke faɗa muna kira Allah ka samu rayu akan alqur'ani da sunna ta manzon Allah da mu da ku sannan Allah ka sa abubuwan nan da muke zaddan shi muke yi ba dan mutum mutuncin mutane ba ba dan a ce mun iya ba ba dan mu burge wasu ba ana nuna min lokaci yayi zan yi kokari in tsaya nan daga nan sai mu dora wa bi hadal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh